mutane da dama suna ganin laifin iyayen da ke watsi da 'ya'yansu ba sa son kulawa da su amma me yasa ba sa ganin laifin iyayen da ke watsi da iyayensu bayan har yanzu akwai iyayen da suke ganin cewa asara ce su zubar da dukiyansu don kawai su ga sun wa 'ya'yansu tarbiyya in san wannan shigar da kike shiga irin ta a kori shari'a da shi ne za ki tafi ki shiga cikin aji ki shiga cikin mutane abu yanzu fa zamani ya canja fa ba kamar da bane ko yanzu kai ya waye mu kuma matan mu ne yanzu ba irin matan da ba matan mu na yanzu sun yi karatu sun je makaranta kada ka sake sa bakinka a cikin abin da ya shafi iyali mujahid ba ɗana ba ne abba kai hakuri da Allah Allah ya kuji zuciya Thank you. The purpose of life is not to be happy, it is to be useful, to be honorable, and to be compassionate. Babi International, the home of creativity, submit another prize winning movie, Mujahid. Mujahid. Bajin sarauniya ko da yaushe mata lallama. akwai alibin shiri wanda da can ban na furta ba harai fa suka ka duba ka dinga mince tun ka tantance waɗansu suna da dama idan aka ce sun ba sai babba na ɗauka rabuwa da kai abu mai sauki ne a gare ni babu yadda za a yi mutum yana son mutum har na tsawon kimanin shekara uku kana tare da abin da kake so kwatsam ka zo ka ce mata ta haƙura ta auri wani na sani cewa wannan mafita ne mai matuƙar wahala amma ita kaɗai ce mafitar mu da ke ka daɗe da biya min wannan karatun na daɗe da wuce wannan shafin saboda haka ba za ka ƙara yaudara ta da wa'annan maganganun naka ba Mujahid, Story Screenplay, Shafi'u Dauda Giwa, co-produced by Abba fkd Executive Producer Fatima Muhammad Salisu. A yana ce Tana hannun abu yana gani ina ta nema koyon magana. produced by Abba Abubakar Babai and directed by the Jainos director Alukum Sak Sak. Kasu kuma ko kwatan ne. kin ganan wajen yi miki kama da bariki ne ko ko a shawo. Abba ya haka duk mutumin da ya wulakanta mahaifinsa ba zai taɓa zama rizumin nan lafiya ba. Suka ji can kanin banka. Shashin shamar mutunci. Dakata da Allah. Mutumin banza mutumin wofi. Wallahi ka bani kunya. You have not lived today until you have done something for someone who can never repay you back. Mujahid. Why? Me nasibi ne. Na ana kwashe shi Yalla bai. Ka san tsakanin mata da miji akwai sirri. Ka bani dama saboda mu da su mu yi magana da ita. Dan Allah. Eh. ya za ki bashi dama ya haure saboda me bazan sa ya gudu ba wannan bataliya da kuka zo ka tara nan miji na kaɗai za ku dauka daga sabba lalle ki ma kin zama yar ta'adda kenan kuma a ranar ha ku ni ina mutai Allah ne ku ya rubbish ai na za ku kai ina da jama'a ne Allah mai nasibi in dai ga ina in ji gari ya

Wai mai tasi nasibin nan ne? Shi ba ne ne. Bai nasibi. Bai nasibi. Tasibibi ne. Tantiri ne. Taƙadari. Amma ya taso da nasara da sa'ar rayuwa. Dan haka mutanen gari suke kiransa da mai nasibi. ke gaba wallahi gobe za a yi maulidi a mu kuma ni ne zan buɗe taro da addu'a dan Allah kace maulidi za a akwai yan maulidi a cikin set. sai ku yi cikin dare dama an ce rana dubu ta barawo rana ɗaya takta mai kaya saboda har rena ni komi Ga nasibi Allah ya isa tsakanina da kai. Mai nasibi kana taɓa wancan ka taɓa wancan wata rana sai ka taɓa mara haƙuri. Mai nasibi shirin kamfanin mai sana'a entertainment. Mai nasibi ce amarya kadija ke ai da alƙawari ko ka ɗauka shawara ko ba ki kirai maganar da ko faɗi da ne iranar murna ake iranar farin ciki ne ku kai ni gida ba na gani a ina muke waya ma ice I want to see you ice wallahi da na sani ma maulidi na hada mai nasibi ya shiga rigima da 'yan sanda da suka rota din da sojoji rigingimu na duniya ba wanda bai dako ya ɗora kansa ba wani zama ki tashi a biki wannan ba duka ba zagi na same su sai sabalan na same su dubu uku nake gani a wannan wayoyin duka wai abu bai dubuka ba a kuki ba 他不来了，他不来了。我怎么，我怎么，你那不认识？他不想就分家了就行了。来吧，来吧。 nasibi domin kashe farfatar idanun labari musa mai sana'a tsarawa munzali yan buci shiryawa awwal abdullahi mataimakin mai bada umarni bashir daya bada umarnin shirin musa mai sana'a sa dan adam da gaggawa yake zai jama'a amalan wa addada na'am ana shadda na take cire ta da kanwa yawa mai biya karatun shine lafiya ba kai nake kawo kayan duk da na sata kake siya ba tun ina karami na baka koya mun komai ba sai mummuna aqida dan ba mun ci dan shi ka je ina kuna barin sa yana tafiya wallahi haurewa zai mai nasibi chaba chaba yana nan fitowa ina son ki son ki yana nema ya haukata ni kaucewa fa kake kana so na idan baka same ni fa zaka haukace ko kaɗan ban taɓa baje ina son sara ban taɓa son mutum a duniya irin afan ba sun shi ya riga ya mamaye min zuciyata abu idan ban samu afan ba ba zan taɓa samun kwanciyar hankali a rayuwata ba It's 2016 and it's a brand new presentation from the Palace of Kwashiwa at New Entertainment. Afra. Ba ni na sa ta a cikin zuciyata ba, Allah ne ya sa ta. Za ka yi cire ta kowane jefa a shashi a cikin zuciyar ka ku zauna ta yi. Gini! Ita ɗin banza! Har bindiga na gani. Afra, breathtaking beauty, charismatic, charming and adorable, in endless love with a celebrity. Afra. Suspense, love, emotion, backbiting, backstabbing, hypocrisy, deception, Afra. High voltage drama, confusion, and tension as never. Afra. Afra. Idan kai babu ruwa a idanunka, ni ina da shi tun da har za ka tsaya a gabana ka furta irin waɗannan kalamu mu bar wannan zance tsakanin ni da kai ni ma domin na bar shi kwata-kwata ya fita a zuciyata ko mun bar wannan maganar lawan ba za ta bar za ta zama sanadi na farko na barkewar amintaka tsakanin na da kai Afra, Enura M. Inua movie, screenplay by Yakub S. Kulo, assistant director, Aminu S. Polo. Afra, Produced by Abdul Ahmad Mekwashiwa and directed by Sadiq and Mafia. Alhaji, Una da mare ne tun ina aji biyu a primary school. Shi ma malamin da ya mare ni sai da Kai ma zan fasa kanka amma da bindiga. Afra. Afra. <laughs> Get set for it. ha ha ha! yanzu dan ma da yake ba ofis zan wuce kai tsaye ba akwai babban daraktan mu na kamfani zan biya ta wajen shi saboda zamu dan yi wani mitin a babban ofis din taro da yake ofis din sa to Allah ya kiyaye ina wannan yare take tana daki dan ne yau tun da safe ma ban ga fitowar ta ba to abin da nake so da ki je ki sami ta ki gaya mata ina maganar da muka yi da ta kwana domin na gaji da yawan tara min kawai da take a gidan nan in ta san bata shirya ba in ta san bata shirya ba to ki gaya mata ni na shirya dan akwai wanda zan baya. ba a gaya mata kina jira ko Malika, Malika. Ah, ka ji wannan yarinya. Mami karfe na. Dama ko da na zo na tashe ki tashi ki sallah ba ki tashi kin yi sallah ba? Wallahi mami mafarki ne wani kin zo ki tashi. Au mafarki ne ma ba da gaske ba. To dama ki tashi ki yi sallah. Ki tabbatar da kin tashi kin yi sallah ki same ni a falo ina so in magana da ki. Yanzu yanzu nan kar ki sake in koma ki sake komawa ki kwanta. ganin haka tana ka fura-fura ya fi. yanzu yanzu nan na dawo daga church na biyo lungun gida na ku na ga yaro nan dan musulmi tare da ganwan ka joy a son da ka tabbata ba idan ka ne baka ka gani sosai na gan shi na yi da hudu da shi thank you zan daki mataki thank you bye bye kodo wai me yake faruwa da wannan yarinyar ne she no the hear word ba ta magana wallahi wannan yarinyar fatan dai kin yi sallah Aba mu wallahi kin samun ido akan wai sallah sallah sallah yawa ne fa gaba ɗaya gidan nan kin fi kowa wasa da sallah ba ki son yin sallah akan lokaci kin ga ku dole ne a dame ki kin yi sallah ko baki ba wai tsaya mata kunna ina kuka kwana ne ke da babanki kin san dai aikan nan da ya aike ni gurinki ki baki ce komai ba Mami, gaskiya ni fa dadi yana takura mu. Gaskiya. Yana takura rayuwata ni dan Allah ki mai magana. Gidan. Dadin na ke cewa yana takura ku taba ganin uba ya takura ba yarsa? Mami ba haka nake nufi ba. Baki gane ba. Abin da nake nufi shine ni ni gaskiya ki wa dadi magana ni ya ban ci gaba da karatu na ni ba na son aure yanzu mutum ya aure da wuri duk mutum gidanku kina yar aure ba aure ne ya haife ki ba kuma kya ce wai wai a baki ki ci gaba da karatu to karatun nan dai ba yansa za a yi ba sai dai in kin yi aure kya yi shi a gidan mijinki gaskiya ne zan aure yanzu kina ji na to duk wani buri na na duniya na rataye shi akan igiyar auren ki idan ba auren ki ne ba to hankali na ba zai kwanta kuma ba ni da buri na kasance gidanka shi kin gani to yanzu ana haka a ba da irin wannan tafiya ana koyo koyon nan ba kwayan mm, da girma yin su kuma kina da ne Ye mai girma Yesu Kai, ke? Me har da wannan mutum? Me har da shi? Shi wannan buyakin uban waye shi. Ah, yaya. kana shan koko kana shan fura kana cin kose kana sallah zan kama hannunka ni ban ji shayin kama hannunka ba kana shan giya ka sha burkutu ka buko ka sha sigari ka sha wiwi sai ni za ka ji wani ga mana kana ban za mu lokaci kai mun ma iyaka kaki to yanzu ko auren ma yarinyar zamu yi ma me ka kai mai sallah mu baka mai irin addinin mu za mu ɗauka mu bawa ka da kin goyi bayan abin da yake muni kin ji daɗin da ya muni eh. get out get out da ke ni ta za ta lalace na sha tauri ni ba abin da za ta mu

menene duka jiske wannan gani ne kira mutane ne ne menene ya faru ne menene ga ta kawai ta ta da wani katon banza kuma mama kin san wani abu wani mai sallah duka duka jiske wane ne wanda kuna tare da shi wane ne shi yes my girlfriend ina so na mama ni ma ina son shi sosai ka tsaya ka tsaya ka tsaya na ce maka ka tsaya Ya za ku dinga duka yaro na haka kullum. Ka ku kasa min yarinya da duka fa. Magana ne akan addini da kabilanci. Kuma fata iya auren yaron nan. Mama, kina son ki ce min abin da sai makin nan ta yi didi? Okay. It's alright. okay. Ye me girma Yesu na tuna da Ye mai girma Yesu na tuna da Ye mai girma Yesu na tuna. Ayana. Dama kai ne? Jiya! Cap ijan. Ai abin da kika faɗa sai na faɗe shi. Walita, <laughs> sha Allah ta barka da ni. Kai wai don Allah me yasa tsaya tsaya an tambaye ka me yasa wai kai baka da zuciya ne? Eh? Kullum idan ka zo gidan nan sai na yi maka walaɓanci To me yasa kake kuma dawowa gurina? Ya Malika, haba zuwa Allah. da fa haka ake gane masoyi na gaskiya kuma malika ki tabbatar da cewar ni mai kaunar ki kuma zan so a ce yau na ganki a ɗaki na kuma kin zamto matata alhamdulillah na ga wannan rana alhamdulillah alhamdulillah la hadan da ciwon kai kaga dan Allah dan annabi ina roƙonka ka sa tsanata a zuciyarka dan Allah subhanallahi haba subhanallahi Malika, ki tofar da bakin yau, kin fa aikata babban zunubi. Wannan magana fa, kin shigo da shigowa a jiki fa. Ina son ki fahimce ni, ki kuma gane ni sarai, ki min na zahiri. Ni mai kaunar ki ne, kuma ki ne, ya Malika. Kin fahimta? Kuma wallahi, insha Allah kika kore ni sau dubu. Insha Allah ne ku zan dawo sau dubu goma. Saboda rashin zuciya? Ƙarai kuwa. Malika, manzo Allah sallallahu alaihi wa fa shugaban halittu ya ce idan za ka ƙi mutum ki shi saffa saffa. Haka in ka so shi, ka so shi saffa saffa. To naji. Ba shi Allah tabarakallah ta karaya ta ji maganar shugaba. Sannu a hankali wata zan zo ke ce min I love you ustaz. I love you. استاذ اي لوف يو الله اكبر لما تقولي نيكو من تمكي ما شاء الله انا احبك يا حلوه يا ست البنات نموت عليك والنذر او او نما ليك نما ليك سامر درجي شافونا شافونا سيجي ازن كان كارك اللنكا الله اكبر دميجي او او ليك واتو دميجي نعم واتو كاسن يفرنجي كينا كاتتروشي كاب كادامن دي شي يا ويا Allah kuwa? Abba, masha Allah. Abin da ya kani kenan. Na'am. Na malika ba gaba da gaba ba. Sai dubu za ta ru. Ko sun tarin sai sun shirya. Ko sun shirya sai sun dage. Masha Allah tabarakallah. Kaga ba ango. Masha Allah. Wato yadda nake kaunar malika. Na'am. Nake son malika. Na'am. Idan aka ambaci malika. Eh. Haba. Sai na ji in akan gado nake gadon yana lilo da ni. Yana lilo da ni. Ango sabon sarki. Idan ku akan abin hawa nake. sai na ji ni dan gangan saboda malika kamar ina jirgin sama ba kai ne ba idan ku tafiya nake sai na ji turus ai abin da kake so na ji annashuwa abin da kake so na'am dan an faɗe shi an ziga ka kansa kaji ko me kai kai ko jirgi kai ne ka kamo ai ba kai ne ba wato dameji na'am yau na maka alƙawari matukar zaka tafi gida eh ni ne zan maka cefane ko da babu shefare eh. ko da babu shefare sai na zuga kan malika da yar kazarka za ka tafi da dakwalwa ta kaza ina ustaz na'am na taba ka da alheri na gode baka. kare min kallon tsaf alhamdulillah na ganka kallon yanzu ba da zuba na ganka dameji sosai kana ji na na'am wato ustaz na'am idan duk garin nan hmm. an gani an rufe ido masha an ji faɗa gaskiya masha don gudun kan rai ɓaci eh. to ni a matsayina na'am na mutumi makusancinka wallahi ba zan shirin gida maka ba ai na sani ka san lalle cewar malika ta dace da ni ah, ah. alhamdulillah alhamdulillah wannan ake tafe na'am wato abin da nake so da kai ustaz na'am magana ta gaskiya na'am wannan yarinya malika na'am ne makocin su ne na'am ni na san tarbiyarta na'am na san halinta na san aqidinta alhamdulillah kana ji da kyau na'am wannan yarinya na'am malika na'am na'am na na da kai bakin rijiya eh ba gurin wasan makaho bane domin tafi karfin ka damage na'am damage na'am damage na'am wato zuwa kai nan har inda nake kasuwanci ka ci min mutunci da ba gaskiya ne kai damage na'am ashe da mun ni ina kallon ka kana cikin sahun masoyana ashe kana daga cikin yan bakin ciki ni ko ni ne masoyin algungumi duk abin da kace sha sha sha za ka tashi ka bar gurin nan ko sai na yi ƙasa da kai ai ba gidan gado na bane ba ko makama ta balle shi an kane kenan ka bar gurin nan yanzu kuwa wallahi kafin na tunzura kafin na hasala gaskiya wallahi in na zabura zan mai da kai pandem wallahi gaskiya ne na biya maka in an ba an an an kita an halaka sha sha sha dama abin da ya hana ka ci gaba kenan a rayuwa kullum rigar ka daya a yaki irin tawa ai ni ma ba haka nake ba masha Allah tabarakallah a'udhu billahi da kai kwandam mai yin kwandam da sunnar ma'aiki wanda yake so ya hana aure sha sha sha mutumin banza mutumin wofi sha sha sha mutumin da bai taɓa zuwa neman aure ba Oh God! Ba ka daina wannan hali naka ba? ba sa ka daina wani abu wanda kana yi ba kana cutar mu da makota oh god awa mama awa mama ki gane wannan i don't want to be disturbed when i'm happy wanda yake hutawa mama baya son a zo a takura masa amma ki all the all time idan ina hutawa zai ki zuki matsa min haka ne saka ce you no go stop kenan ko ba saka daina ba mama da kin san daɗin wiwi ina tabbatar miki ganja da kullum suke zuci ku ran idan ba ka daina sai je in kirawo pastor namu ya so ya maka addu'a namu na coci awa lokacin hutawa lokacin zuwa coci duk akwai bambanci dan lokacin hutawa a huta lokacin zuwa coci ko zuwa kwanciyar masu zuwa masallaci bari zai je masallaci amma ki kawai in samu daddoza a bai kamata a kan don za a miki aure ba kawai sai daga hankalin ki ba ni a gani na wannan ba tunani ba ne mai kyau ba na ga ai babu abin da ya kai zaman gidan miji daɗi fa a rayuwar duniya shamsiya a duk lokacin da aka ce an mun na tabbatar miki da cewa kashi na ya bushe don bani da wani 'yancin kaina haka lokacin zaki samu ɗancin kanki kina nufin wanda kika aura ba zai baki ki rayuwar da kike so ba a gidan shi gaskiya ba zan taɓa yin abin da nake yi a cikin gidanmu a ce zan yi shi a gidan maure ba gaskiya na fi more rayuwata a gidan to amma ni kuma a shawara ta. me zai hana to ki samu wanda kamar kansa bai dan waye ba a cikin samarinki ki aure shi kin ga duk abin da kika shimfiɗa masa ina ra'ayi zai tunda ai hakan kike gudu yawwa yar gari akwai wani gina can gine shi raga ga daga gari kan da yake ce baban su Aisha ah, ki san shi abin da nan a gaba na ma zo kallon ban zama bai ishe ki ba amma kuma har wani tsuguna miki yake yi shi sai yanda na yi da shi ne ta mushi walakanci amma kawai sai in ci shi kin ga sai yanda nayi da shi ga ku haka za a tunda yana son ki duk abin da kika shimfiɗa masa ai na san zai yi wallahi da hannata da hankali Allah ba abin da hankali sai da haka dai to Allah ya samu abin shi Auki auren ma ke so ni wallahi ban san aure kwana kusa ni da kawai sun samu na ne abin na addamu. kina muguwa addu'a ai babu abin da ya kai yanci da jin daɗin rayuwa illa a ce yau kina zaune a gidan mijin Allah ni kullum fata na Allah ya bani a gidan kawata na gode na bai shi alkhairi ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah kuma ya nuna mana da zamu kai ki ɗaki da amma dai kin san dai rai bai so ba amma dan da dai kin fahimci shawara wani irin rayuwa ne to to dole sai mutum ya yi aure ni gaskiya na fi jin daɗin rayuwar nan in sha in kwanta in yi amma na san yadda zai yi da dai dai yau sanda na gaji a gida lafiya na halar. Yalla an ba za ka nemi ba. Mun kita da ke jiya nan. biki eh. na ke ko kuma mene me yake faruwa a wani wasa ne na gargajiya da ake ana cewa koroso me koroso me koroso Kiɗa kiɗa ne na gargajiya da ake yi da ganguna da waye shi ake yi a nan baya oke nan ba shi ne eh. oke gidan wasa ne kenan gidan wasa ne gaba ɗaya wasa ne ba dan zan je church ba eh. da sai na shiga wurin na gani da ke amma gobe zan zan ci ne to nagode to Allah ya bless you God bless you yeah arne ne isa ya tara gashi wallahi na zo ina da sha'awan kaɗe-kaɗe kuma kaɗe-kaɗen da ya shafi gargajiya a gaskiya lokacin da mai shigi da na ji ana kiɗan sai kiɗan yi kamar da kiɗan wajejinmu to shi sana gaggawa kawai ya shigo so don allah me sunanka to dai sunana samuel kuma yes ai da ganin wannan gashin naka na san yes da da ke eh da an ah, da eh Allahu akbar so eh, samuel eh, to kai da ba bahaushe ba me za sha'awa irin wannan abubuwan namu ah, ka san duk lokacin da ce kana da sha'awar kiɗe-kiɗe kuma kamar ni na karanci art and theater na yi music kiɗa kenan da na jita wanda a garinmu bayan jitar akwai kiɗan na ga maka kiɗan da muke yi ya kama da wannan da kuke na yi eh. to sai da zuwa ne ma sai wani yaro yake ce ma ai abinda ke cewa wannan kiɗan kiɗan koros to ya yi kamar kamar namu eh. shine da jan hankali na eh, to eh, dole da abin da kana da sha'awar in ka ji shi dole ya tsaya maka a rai ka ji dalilin da ya sa na shi mushi gidan ba ne da rasa din gidan nan ba da rasa ya dan fita zuwa studio amma in Allah ya so da zan yi kokarin da na hada ku da shi ko a studio ne ko anan don ku samu amala da shi kuma ai abin da muka dauka a Najeriya da bahaushe da ibo fulani duk da duk ɗaya ne za ka iya da kowane mutum ka san abin da shugabannin mu suke ta kokari kenan kullum idan shugaba ya hau su kawai ga an samu haɗin kai unity ko in ka ko alamar ƙasar mu za ga unity shine na farko to amma abin mamaki sai ga kalilan ne daga cikin muka san da suke ba sare sare zo mana zo zo eh zo mana eh, wannan bakon mai Allah ji eh, a sa masa dan lemo da ruwa din sha ko to shi eh, ba problem yanzu za mu je da ke cikin room dan huta a kama sha yi wane amma waje ko na yanka da jita da waye na yi yawo da yawa na shiga kasashen afirka sosai na ji kamar zambia ghana togo miami a jamaica na sami kyawun horo rasta eh, eh, eh, inda a ce akwai lokaci zan iya dan gwada maka kiɗan koda kamar ah, na rediyo dan na ɗauka to duk da eh, da Allah ya rastaman vibration <laughs> wayar yaro na ya gaya mun komai ya mun bayanin komai a studio sailin nan nace ai muna buƙatar talented artists irin ku waɗanda suke da talent waɗanda za su zo su fitar da talent ɗin duniya ta gani akwai kwaya a iya saboda ka samu wannan wani time ne ka samu wanda ni zan yi grooming ɗinka zan ɗaga mai da kai wani abu ina mai tabbatar maka da cewa zan yi sponsorin ɗinka zan saka kuɗi a kanka zan saka a kan wani jadawali da za ka zama superstar duniya ta kalle ka ka zama cikakken mawaƙin da duniya za ta yi alfahari da kai Samuwa mun haɗu at any time zan iya kiran ka ce ma ka zo studio domin fara dora ka akan hanyoyin da za ka dora waƙoƙinka tabbatar da cewa ka iya waƙa kamar yadda ya dace so samuwa don worry ni ne manajan karkar yanzu. thank you thank you very much za mu dora ka a hanyoyin da za ka zama wani abu a duniya thank you sir ka zo studio thank you sir same ni thank you very much sir come on god bless you sir thank you god bless you sir thank you sir Jah bless you sir Jah bless you yeah so kana ganin chorus din ko ka ga yadda chorus din suke ko ni zan dora maka chorus din so ka kuma ainihin waƙoƙin main demand demand waƙoƙin su zaka dora waɗannan na kan line su zaka dora na dora ma chorus din ya zo ya zo ya zo da kuma kai zaka dora ainihin baitukan ya bayan da so abin da nake bukata da kai shine ya kasance da cewa idan zaka dora muryarka dole su kai miki ta zama irin ball ta zama babba babba babba so dole sai ka saki muryarka ka yi karfi shine zai bada aman abin da ake bukata you get me yes yawa so saboda haka ga waƙoƙin nan rubutu suke ni zan maka chorus ka kuma zaka dora main waƙoƙin da zaka rinka dora zaka rinka dora zaka rinka dora ka gane ko eh, so da Allah ba na san mu samu mistake babu kai shi yanda exactly yanda ke akan nan so in ka bada abin da ake so za mu samu abin da muke bukata wannan zai zama mana hit hit hit ka gane so bra mutan so a tunda sound man din yana so sound start okay

ya zo tun ba ya shakar ne zo ya zo kat kat kat kat kat kat dole sai kana ɗaga murya ka yanzu ka gane zan baka chance ne za ka ɗora mun wannan ah, ainihin main subject din waɗannan waƙoƙin su za ka ɗora in ka ɗora ni zan da ka bayan zan zo ɗora maka chorus ka gane so amma ina bukata fa ina sai ka za ka dan kusanto da mic din ka gane kuma ka saki muryarka muryarka ina so ta yi bold ta ta kauri kasan kai hip hop ne ba hip hop ne so you have to show yourself to kai hip hop ne don't worry yes so bayan ainihin wani sound man din yanda zaka yi domin jin yanda sound din yake you get me yes pick up ha ha ha na mana kallon ban kowa ya zo, duk wanda baya sha kar zo, ya zo. Na gajiya. Ya gida ya kika ba su? To muna Sai ku je ciki, ki huta ki ci abinci ko? Ko sai na miki gida. Thank you. kashe wannan abun mana bacci nake ji wallahi kin dame ni da kahara ni waka ta nake ji ba zan iya kashewa ba gaskiya to ki sa iya iyafis mana kin fata kura min ki kashe mana to ha'a na baro iya iyafis dina a gida kin baro iya iyafis din ki wa gida ki tashi akwai nawa a duruwa ki je ki dauka kisa in ba ka ki tashi ki bar ɗakin nan yanzu dai na ji magana Hadiza, Hadiza. Ha. Momi ai ba za ta ji ki ba saboda ta toshe kunnanta. Hadiza. Me kike ji haka? Wallahi wata sabuwar waka ce nake ji. Waka. Ina laifin ki sa karatun ka Alkur'ani a kunnen Ki ki rika ji sai ki sa wani wai waka. Ah, kamar yadda ne muku alƙawari a can baya cewar akwai shahararren mawaƙi wanda duniya ta sani na kin gan shi ma ana firar da shi a gidan tv shiwa wanda duniya ta sani kuma kuma za ku ji daɗi idan na kawo muku shi wannan gida na ce ina tafi da shi to a yau na yi ƙoƙarin wannan cika alkawari wannan bako ba wani bane wannan bako sai samuel wanda aka fi sani da bon mali a yau a wannan gida ina tare da bon mali a ne idan ba za ka damu ba zan so ka yi wa 'yan kallo takaitaccen bayani na sunanka da kuma shekarar da aka haife ka kamar yadda ka yi bayani sunana samuel kuma an haife ni a Jamaika, na yi karatu didi gwargwado kuma waƙoƙi na sun zagaya ba wai kawai cikin afirka har zuwa ƙasashen turai kamar yadda muka ji takaitaccen tarihi na ka zame mai kallonmu za su so su ji wai ne ma hanyar birke ka ka fara waka kuma da yaushe ne ka fara waka kuma wace irin wahala ka sha da maya da fama da kai a harkar ka ta waka da kai har kawo zuwa wannan lokaci da kake eh to abin da ya bani sha'awa wajen shiga wannan harkar tawa kamar yadda na gaya maka an haife ni a 1888 a lokacin babu ci gaba na kwamfuta da za ta iya tace waka ta tace ta ta tace murya har a sami kyakkyawan sauti na waka to a wani lokacin nakan yi amfani da kamar haka an koyar mai na samu haka na buga don in dinga wannan irin sautin nawa da nake so in ji shi ne abin da ya sa na bani sha'awa na shiga wannan sana'ar ta waka a to yan kallo kun ji da yadda har ya fara waka ba dan lokaci yana hararen mu ba da sai in ce ma ya dan taba mana waka mu ji. babalawa soldier zani je america babalo soldier a to na ka zai ka haka a kamar yadda mutane suke sauraron ka akwai wata 'yan tsaraba ne ko kuma wata 'yan waka da kai sabuwa ne wacce kake irin kan gaba da ka zo ka kaddamo da mutane ta haka wal wato presenter akwai babban albashir da nake so in yi wa ah, masu kallona na da masu kuma sauraro na akwai waka da na yi sabuwa wanda da ke son a ah, wani da cikin lokaci za a ainihin kaddamar da ita zai kuma wakar idan ka zo kaddamar da ita bayan an sata a cikin ainihin cd ko whatever to zan yi ta kuma live zan yi staging wakar jama'a suka yi Eh, a wani guri kenan za a eh, kaddamar da a wani guri za a yi ai sai ka gaya wa yan kallo gurin da za ka kaddamar da wakar domin su zo su ma kamar yadda suke sun dade suna sauraron hakan ne to kamar yadda masoya na maza da mata ina tabbatar muku nan da dan wani takaitaccen lokaci zan kaddamar da ita wannan sabuwar wakar wa a TJ multipurpose na tabbata wanda zai ji wannan ya san gurin kuma a nan da zan kaddamar da ita wannan ato masu jimurin kallon mu kun ji bakonmu da muke tare da shi yau samuwar da wanda kuka fi sani da bambali to duka duka a madadina ni ishaq ibrahim da kuma bakonmu na yau samuwar wanda kuka fi sani da bambali da kuma gidan rediyo gidan talabijin din namu mai albarka smr sami kallo raha nake muku assalamu alaikum wa rahmatullah sai mun hada shiri na gaba ja bless you Jah bless you. bless you too. Inna Yanzu ke kuma abin da kika zabar wa kanki kenan. Kallon wannan abubuwa da ake yi wannan shirme-shirmen abubuwa. Ki haƙuri mama. Waƙoƙin mutumin nan suna tsima ni kuma in Allah da ina so ni ma an halarci wannan taron da sa'i. Hmm. Momi, wallahi haka je ta hana ni bacci. Kwana tai tana jin wannan waƙoƙin. Ni ban san wani irin wannan abu ne haka. Ki haƙurin Allah da zan tuna. Allah ya sa ki daina. Kiran ki ne in ji ina maganan mu ta kwana wuce muka da ke. Kina neman ki da mu ƙananan mutane. Na turo mahaifiyarki ga ta nan na ce ta ki gaya mata halin da ake ciki amma kin tsaya sai jan kafa kike. Wane ne wanda kika fitar mana? domin ni na gaji da yawuce-yawucen da zaman da ke a gidan nan ga mu Da magana nake miki ba in kuma kin san baki shirya ba dama ba shirin ki ake bukata ba ni na riga na gama shiryawa ki gaya mata ba magana ake miki ba ki yi magana haba dadi ustaz mm. ne fa ustaz kuma kinga galeta galeta ustaz ko ustaz an gama wai don allah me yasa ba kya son yin aure ke idan mu san abu zai dinga fita daga cikin ina ruwanki da magana aure na me ya shafe ki to da ki faɗa dai da kai ki faɗa na san me yasa ba kya son aure. Ke, wai ke me ya shafe ki da maganar aure na ne? Ina ruwanki? Eh, ki dinga sanin abin da zaki dinga faɗa, kuma ki dinga sanin abin da zai dinga fita daga ki. Yawwa. Na san ba kya son aure ne don mijinki ba zai baki ki dinga wannan shaye-shayen da kike yi. Ke? Ni za ki gaya wa haka? Ki dinga sanin abin da zai dinga fita daga bakin Ki kiyaye ni.

<laughs> Na san baka gane wa ke magana ba. Na'am, da wa nake magana? Aba malam. Sunana Malika. Hasbidallah ne mai lokil. Ustaz ka bana abin da Allah dakata don Allah karka karka da min numfashi. <laughs> Kaga, na san za ka yi mamakin kiran da na yi ko? Eh na'am. Na'am Malika. To, ka zo babana na neman ka domin na tsaye da kai a matsayin mijin da zan aura. Kin da bai na mijin aure? الله akbar الله akbar لا حول ولا quwwata illa بالله الله na مكا wannan nan bana ne sai ka saving a yanzu to shiga wajen wannan wani irin bizinan ne na zo siyayya ka shi kudi na ka bani canji ka dauka kudin ka ka bani mai amfanin kuri ya hakuri eh salamu alaikum salamu alaikum a man min ahuwa malam manya a yi min ahuwa wannan wani irin wulaƙanci ne a ka san kuma tun ɗazu muke jiran ka bai kamata ai kai mana haka ba don Allah ka shi masha Allah a yi haƙuri na bar maka kuɗin eh, a yi haƙuri ni daga yau don Allah ka sanarwa duk wanda zai zo sai kaya a nan sai bayan sati ɗaya an gama cin amarki malika ce ta zaɓe na matsayin mijin aure masha Allah ta Allah kai da ka san ba za ka sai mana da kayan ba ka tsaye da mu ai sai ka gaya mana tun wani ka ta mana lokaci haba jikan talakawa har da kai har da kai a wannan wallahi wannan rahin alaji ne da wulakanci a'a kai haƙuri bari in turo yaro don Allah za a rufe don Allah ka rike haƙuri ka kai hakuri da kai ka ba sha sha sha sha da mutane da dama suna ganin laifin iyayen da ke watsi da 'ya'yansu ba sa son kulawa da su amma me yasa ba sa ganin laifin yayin da ke watsi da iyayensu bayan har yanzu akwai iyayen da suke ganin cewa asara ce su zubar da dukiyansu don kawai su ga sun baiwa yayansu tarbiyya in san me wannan shigar da kike shiga irin ta a kori shari'a da shi ne za ki tafi ki shiga cikin aji ki shiga cikin mutane abu yanzu fa zamani ya canja fa ba kamar da bane ko yanzu kai ya waye mu fa matan mu ne yanzu ba irin matan da bane ne yanzu sun yi karatu sun je makaranta kada ka sake sa a cikin abin da ya shafi iyali mujahid ba abba kai hakuri da allah allah ya The purpose of life is not to be happy, it is to be useful, to be honorable, and to be compassionate. Babi International, the home of creativity, submit another prize winning movie, Mujahid. Mujahid. Mamu ba jin kishi tun da mun zo gefen korama. Barata ke shigo yanzu babu ruwanki da zangwama. Sufa ta sarauniya ko da yau shayi mata lallama. Akwai alamin shiri wanda na can banyi da na furta ba. Farai fuska ka dumba ka ganga mance to ka tantance. Waɗansa suna na dama idan aka ce sun babba sai Na ɗauka. kafuwa da kai abu mai sauki ne a gare ni babu yadda za a yi mutum yana son mutum har na tsawon kimanin shekara uku kana tare da abin da kake so kwatsam ka zo ka ce mata ta haƙura ta auri wani na sani cewa wannan mafita ne mai matuƙar wahala amma ita kaɗai ce mafitar mai da ke ka daɗe da biya min wannan karatun na daɗe da wuce wannan shafin saboda haka ba za ka ƙara yaudara ta da waɗannan maganganun naka ba mujahid Story Screenplay Shafi'u Dauda Co-produced by Abba FKD. Executive Producer Fatima Muhammad Salisu. ce Binta. Tana hannun abu yana gani ina ta neman koyon magana. Produced by Abba Abubakar Babai and directed by the genus director Alukum Zak Sak. Tashi kuma ko kwakwatan kurai. Kin ganan wajen yi miki kama da bariki ne ko kwakwacin a shawo. an bayan haka duk mutumin da ya wulakanta mahaifinsa ba zai taɓa gama da nan lafiya ba suka ji cakkan banka sha sha sha mana mutunci dakata da Allah mutumin banza mutumin wofi wallahi ka bani kunya You have not lived today until you have done something for someone who can never repay you back. Mujahid. Assalamu alaikum. bayanan? Eh bayan. Mato kamar na ga mota sa'o'i da yi nisa ba wallahi ban sani ba baba kanil ka gama aikin da na saka ne murya abana shi karanto ah kamun baki ka zaka zaka mun aikin da na saka wallahi na da mun aiki ne baba shi yasa ka san dai ni mahaifiyarka ce ko yanzu ina son ka saki wannan yarinya ba tare da bata lokaci ba yanzu nan ma sai iya zama ba tare da petition kai khalil hmm? na ba su nan da minti ɗaya su fita daga cikin gidan nan ko you don't love someone because of their looks or their status or their possessions or their background you love them because they sing a song only your heart can understand <laughs> makira to yau Allah ya tona asirinki duk wani abu da yake yi a bayan gidan ki tunanin cewar ban sani ba ina da labarin duk abin da ke kisa kina mun ladabin ƙarya kina nuna min cewa kina so bayan bayan ido na ba haka bane mummunar aƙida mu ba za mu haɗa zuri'a da matsiyata hmm? talaka irin bargami ita iri ne eh? kike nufi kenan kina nufin International features the popular super hit house novel Mummunar Akida, this time in motion picture. shi ba munafuka algunguma mara zuciya butulu irin ne kika kai kai kai yayi alelin magana an ban da rashin zuciya ke ai miki tafke giyar abar ya ki zo nan mummunar akida executive producer fatima muhammad salisu producer abba abubakar Bakari. story hafsat bin laden screenplay da dauda kiwa sun ɗazu nake jiran waye shi waye shi ce waye shi mummunar directed by Ali Sak wai me isa mutane suka zaɓi rayuwar nan ta duniya ne fiye da abin da za su ji su tara ba babu abin da ke cike da zuciyata irin tunanin ta ne wallahi tausayin halin da zai shiga da ke mun cuti mutane ya fi mutum dubu amma baki taɓa tausayin mutum ko da kwaya ɗaya ba ki dalla rufe mu baki dalla kin manta mutumin da kika damfara tsiya gado ne haka shi ma na arziki gado ne da kare ya garawar kura kuma ya nemi ya zauna da lafiya a jikinsa babu abin da ya faɗa illa da kyau dukiyar nan fa ba taka bace ba kuma tawa bace na fi kowa sanin ba dukiyar ka bace kuma ba tawa bace ka tilasta nin dauki mataki na gaba hajiya hajiya tabbas haka ni ma na faɗa da kyau eh maganar kaya da ka suka zo kuka saya shine muke maganar kuɗi kuɗi da kyau da kyau da kyau hajiya ki taimaka mu saraka ya fi kusan mu you are under arrest da kyau ɗan da fara da kyau daga zubin zuwa tsarin tafiyar babu kariya kun san kamfanin da ke kawo muku irin wannan dj multipurpose concept suka kawo muku da kyau ina zuwa ne haka ina kake so mu je ke duk ba ke cika jawo mutane ba matsoraci baya zama gwani ni na tabbata yanzu yan sanda sun fara bibiyan mu kenan suna farautar mu Ajiya tana nan kuwa? Eh, eh, tana ciki, tana ciki. ƙarya nake miki hajiya ba ta nan ta tafi unguwa duk lokacin da kika ji aljini yana mai bayan faɗa ganki to rika karanta lilafi da ayatul kursi kyau labari tijjani fata tsara labari edu usman shiryawa salihu muhammad daukar nauyi mustapha bi mai da na'ibu mataimakan masu ba da umarni ba gida bangis tare da abubakar h kura ba da umarni salisu ma'azin rijiyar zaki da kyau sam ba zan yadda ba ba za ka taɓa yiwa ba su ta iya da zan bi don in binciko in tabbatar da cewa ga asalin waɗanda suke wannan sabon su ne shi You are under arrest, Alaji. Da the cow, kyau, da kyau. Da kyau, the cow. Allah kaimana the cow. am my soldier. But I'm not too rich in America. Yeah, I'm in Africa. Don't wanna fight bye. God in not up in America. Cause I'm a soldier. In the America. Cause I'm a soldier.